بسم الله الرحمن ومن ka ganta ta burge ka to sai ka yi yaya sai ka fara magana da ita sai ka yi istikara raka'a

विमर्शन नीचे Ka ka ganta ce yaya take annabaru ilaiha to sannan wajen kuma kada ka kuskura ka keɓanta daga kai sai ita yana daga cikin kurakuran da muke la yaqulu yaqulwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a bi mahramin kar a taba samun wani namiji ya keɓanta da wata mace su biyu kawai sai da har da maharrami kamar da da suke yi in an zo ta mutu za ta kama wani ƙarin ta ko na ta dai su sadaka dogewa da lalle lalle sai ta aure shi a ba ta so shi kenan kuma a wurin da take haihuwa sai a duba babata ita kadai ce a wurin babata ko su nawa ne daga nan za a wai za ba wai za a yi testin ba ba kamar da wasu kewa sai a gizo na kafin a hudu billah za a duba babar ne da yan uwarta sannan kuma kar ka kuskura ka neme ta cikin idda in ya zama an sake ta ne ko kuma mijinta ya rasu kana kuskura ne فيها يا أصحاب ibnu umar ya shiru bai amsa mai ba mana yanzu sirki ne je gurin wa kenan mai nema ya je gurin sirkin shi yau yana neman aure da kai shi mu haka muke yi in ka je haka za a kaddara aka kaddarta cewa ya riga zuwa madina da muka gama aikin hajji ibnu umar ya riga shi zuwa garin madina thumma qadimtu daga baya sai kuma yazo yace fa dakhaltu masjida fa dakhaltu masjida rasul sallallahu alaihi wasallam da nazo sai na shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ga ibnu umar fa sallamtu alaihi sai na mai ɗinta yaushe ka zo ne sai ce al'an yanzu yanzu nan zuwa na ke da sai fara mai magana ce a kun ta zakarta ni sau da wa na sai ibn umar ya dawo mai da magana ka ambata mun wai kana son sauda lokacin kuma ina dawabi na ta takhayyaru me kenan an gaggauta daurin yatama amwalahu yanzu yana nuna maka cewa gadan an raba kenan ko ba raba shi ba domin idan ba raba shi ba ya za ya dauka a bashi mu duba da ayan sosai Allah ce ku ba wa marayu dukiyoyinsu dukiyoyinsu to dama abin da yake nashi ne in ma yana aiki a wani guri kaga yana gurin shi kenan amma nan abin da baban shi ya bari ko kuma abin da mahaifiyar shi ta bari in shi namiji ne daman yana da ƙarfin asibci ce to duk magada a ba su rabansu duk abin da ya saura shi zai kwashi idan mace ce sai a ba ta rabin dukiyan babanta yana da miliyan ɗari to ita tana da miliyan nawa kenan hamsin to idan ta girma sai a ɗauki dukiyanta a bata kaga wannan duka a raba ke to in ba a raba ba yana wurin big boss shine babban babban wa kenan ya yi kane kane a kan dukiyar marayu shi ne ke jujjuyawa ya sai mota ya yi gida ya yi menene ya yi menene da dukiyar marayu to ga wannan hara wani suke irin wannan su tsoron Allah Allah ce wa atul yatama amwalahum kaga nan Allah ya kwato marayu yancin su inda suke a jahiliya da ba a ba su gado ba a ba ma dukiyoyin Allah ya danganta gawa amma da dukiyoyinsu tun da kai ajiya kawai aka baka ba ka bane doka na farko ke wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib sannan ku daina canjin al da mummuna bin tayyib da kyakkyawa a cikin dukiyar maraya misali dabbobi ne akwai shanu kosassu sannan kuma a sai ka ɗauko yadda kwanye mamun sai ka ce a maimakon na baraya wancan kuma kusassu sai ka ɗauka ka mai da shi naka Allah ya ce ku ji tsoron Allah wala ta tabbatar al-khabitha bit ko kuma kudade ne tunda an raba kudin an san wannan nashi ne to kai kana da wasu naira dubu dubu da bara karba ba hmm? su ne mai kenan al shi kuma nashi al shi kuma na sha ɗauko a banki ne ma sababbin filfil yawa sai ka ɗauko yadda sababbin sai ka mai wurin shi ba ce wurin ka ba to sannan na wurin shi din sai ɗauko ya tunda an ba wa ba ba wane ne sai kai dan uwan shi uwa da uwa ne sai a dauki sauran rabin a baka idan yaya mata biyu ne ko fiye da haka sai a ba su biyu bisa uku kamar miliyan uku ne sai a ba su miliyan biyu musarar miliyan ɗin sai a dauka baka kama akwai ɗa namiji ka tabbata baka da ko sisi shi ne Allah ce wala ta'kulu amwalahum kada ku kuskura ku ci dukiyar marayun nan ku hada da ila amwali tare da dukiyoyin to Allah zai zai gaya mana innahu domin wannan al'amarin cin dukiyar maraya innahu kana huban ya zama zunubi ne ai isman shine isman azima anan ce innahu kana huban kiyama kuma zai kunu da wutan sa'id innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman zulman Allah ce ta hanyar zalunci kuma yawancin mutane haka ne suna cin dukiyar marayu ta hanyar mai zalunci innama yaquluna fi butunihim abinda suke ci a cikin su na suna cin mutane kaga can ma sai Allah ce dukiyar wa dukiyar su innal ladina yaquluna ya yatama ci wani abu ka ci bala'i Allah ya tsare mana cin dukiyar marayu Allah ce inna ma yaquluna fi butunihim himna? abin sani kawai mutum yana cin wuta a cikin shi wasa na sa'ira kuma da sannu zai koru da wutan sa'ir kaga wanda yana maka cewa ya zama quban kabira ay isman azima babban laifi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'a al-mubiqat kun yi zanci abubuwa suka ce ya rasulullah dukiyar baraya wannan aya kenan ta uku tana nuna mana matsaloli kamar haka matsalar farko wajabcin bawa marayu dukiyoyinsu idan sun girma na biyu haramcin cakuda mummuna da kyakkyawa shi maraya yana da gida mai kyau to sai ka ɗauko wani gidan ka tsoro sai ka ce wannan shi ne gidan maraya wannan kuma shi ne gidana Allah ce haram ko kana da wani shanu kwanjamammu sai ka ɗauko su ka ce wannan shine na maraya na maraya kuma sa su ka ce shine naka Allah ya ce haram abu na uku aya wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku kuskura ku dinga cin dukiyan marayu zuwa dukiyo domin wannan ya zama zunubi ne babba to har yanzu dangane da marayu musamman mata sai kai kuma kana tsoron fa yana yawa ka ce to za ka ba da dubu goma sha biyar a yi haƙuri a dubu goma sha biyar ya yi kuwa inda wani ne zai aure ta zai iya ba da dubu ɗari uku da gudu an ce sadakin dubu ɗari uku ce shi kenan kawai to kaga kana tsoron ba za ka yi ba ta sadakin gwargwadonta ba to shi kenan allah ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil ba idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ba cikin marayu mata ka iya bata ba to shi ke nan kyale ta je ka yi lalibi a waje tunda dama tana karkashin ka ne to ka barta ka je ka yi lalibi a waje shi ne Allah ce to fankihu ma qaba lakum minan nisa'i to sai ku aure abin da ya da daɗi na mata ka bar wannan mareniya in dai ba za ka yi adalci ba a wa in khiftum alla yaji yani ta ta'dilu wajen mareniyan nan to shikenan kyale ta sai ka je ka lalibi a wani wuri daban Allah ya gore namiji a wurin mata biyu kiwo ma ba ba kun minan nisa'i Allah ce matna biyu wa lata ko uku uku ka auri mace daya biyu uku wa ruba sannan kuma aka auri mata har guda uku anan ba ana nufin cewa yi a matna biyu plus wa lata. uku ya zama nawa kenan wa ruba plus four tara ko kaɗan ba haka Allah mai girma da kuka yake nufi ba ibn kathir yake cewa an kihu man shitun minan nisa'i siwa gunna in sha ahadukum fintaini banda marayu ka bar su in ma kana so ka je ka ya zai ƙara ta biyar yanzu ya ra'ayi da shi kenan al-imam al-qurtubi sunnar manzan Allah ba wanda suke can can nesa nesa suke fahimta wani sai sai plus ake nufi 2 plus 3 plus 4 ya zama 9 ce ko ka ga khadija dai mun sani sai wace kuma wata mata da ta rasu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Khuzaima to sauran akwai Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya barta akwai Sauda wanda Hausa na cewa wai Saude Sauda ita Aisha na cewa Ai wace Ailu Aisha Sauda ya rasu Yeah, ga hafsa binti man binti uba fankihu ma taba lakum min an-nisa'i Allah ya ce na farko masna biyu wa thulatha ko uku wa ruba ko hudu amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya shirye da mu cewa fadfa bi zati dini talibat yadaka ka duba ma abuci addini da wannan ana sake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce marzak tufatarwa wa taksuha idan ta zaita in ka siya ma wannan atamfa na dubu biyar to wacce ma ita ma ta dubu biyar an siya ma amarya na